من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وآخرة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة المسلمين إنا ما يرحمك الله سبحانه وتعالى ليتقى من الكاوى وأيك من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi الحمد لله أن قاموا يوم عند زمن تارا ميمتا آية تريبيو دابو ما إن شاء الله أم أسكتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى آمنوا وزلزلوا حتى والوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون na'am Allah madaukakin sarki yana cewa a wannan aya da muka fara fassarar ta ajiya yana cewa an hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massahum al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu nasr Allah qarib wannan aya mai albarka Allah maɗaukakin sarki yana jawo hankalin musulmi mumini matuƙar ka ce ka yarda da Allah a matsayin ubangiji shi kaɗai za ka bautawa kuma ka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ka yi imani da alqur'ani cewa tsarin Allah da na manzansa zaka bi to Allah yana faɗakar da kai fa babu zaman lafiya a tare da kai a duniya sam akwai abubuwa da jarrabawa da yawa Allah ce an hasiku ko kuna zato ne ko musulmi an tadkhulul jannata ku shiga aljanna haka kawai cikin sauki a saukake walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum tun irin abin da ya shafi waɗanda suka gabace ku bai shafe ku ba ba zai yiwu ba in ji Allah dole sai kayar da ta soki musulman farko ta soke ku in dai su za ku bi tafarki na gaskiya dole kai masarkumul ba'sa wa Allah ce sai mun jarrabe ku da talauci harika talauta ku hanyoyin da za a talauta ku a hana ku yin dukiyar a hana ku walwala a hana ku Allah ya jarrabe ku da wannan ko shi daga Allah kai tsaye ko kuma ya jarrabe ku da waɗansu mutane da za su jagorance ku su muku irin wannan mugunta ko shugabanni su yi dukkan abin da zai don su ga su talauta ku kun daina samun wani abu domin shi ta hanyar talauci din nan mutum yake barin addini wani malamai suna ce idza jaa al-faqru ila baladin qala al-kufru khudni ma'aka idan talauci ya shiga gari to sai ya jawo kafirci su shiga tare kafirci da talauci abokanai ne kawaye ne idan talauci ya ke mutum babu ya a roƙe shi ya bar addinin musulunci a ce ga waɗansu kuɗaɗe za a ɗauki nauyin karatun shi za a ɗauki nauyin rayuwar shi za a taimaka masa za a bashi kaza za a bashi kaza a masa alƙawura daban-daban saboda talaucin nan ya bar musulunci nan ya shiga wancan addini na ɗaya wadda da cututtuka daban-daban su ma cututtuka su ma jarabawa wani ta dalilin cutar da take damu shi sai a ɗauki nauyin shi a warkar da shi a nuna masa a eh, wannan addini ne mai rahama waɗannan mutane da suka taimaka maka su ne masu rahama su ne masu gaskiya su ne masu tausayi wancan addinin ba tausayi mutanen ba tausayi wani ta dalilin jinyar shi da za a yi a riddar da shi da kun lura lokacin da missionaries suka shiga wannan ƙasa yawanci sun yi ta da'awansu ne suna haɗawa da asibiti duk inda suka zauna sai sun hada da asibiti duk inda suka zauna sai sun bude asibiti da gani asibitin makafi ne kutare ne ga shi nan za ka ga yawanci sun riddar da mutane ta dalilin wannan wa zulzilu kuma aka aka wato Allah madaukakin sarki ya jarrabe musulmin farko wa zulzilu aka girgiza su ta hanyar yaƙe-yaƙe da taron dangi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul ahzab yace ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Allah yana ce ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah mumunai sahabai kenan a wannan lokacin yace ku tuna wata irin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya muku Wacece ce ni'ima Allah ce ibja'akum junudun lokacin da rundunan kafurai suka zagaye ku sun fi ku yawa sun fi ku tanadi sun fi ku kayan fada sannan kuma sun je suka haɗa kai da ƙabilu daban-daban daban suka yi alayan yadda kafirai yanzu suke da neto a je a haɗa kai aka haɗa gungu irja'akum junudun yayin da waɗannan runduna suka tunkare ku fa arsalna alaihim junudan Allah ce ni Allah sai na aika musu tawar runduna warihan da iska farsana alaihim rihan na aika musu iska wajen mudan da rundunan da lam tarawha ko ba ka gare su mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala shine ghazwatul ahzab lokacin da suka kullo wa kana Allah shi Allah madaukakin sarki ya kasance a wannan lokacin bima ta'maluna basira ai basiran bima ta'maluna yana kallon dukkan abin da kuke yi da tsare-tsaren ku da dabaru dabarunku da hikimominku na yaƙi da koma da koma yana kallon kuma abin da ke cikin zukatanku na imani da ƙarfin imani da dogaro ga Allah da tawakkali da Allah ɗin da addu'o'in da kuke duk Allah mana kuke sarki ya gasu sai ya amsa ya tura musu iska guguwa da kuma mala'iku suka gama da su Allah ce ku tuna in jawo ku yayin da kafiran suka zo muku min fawqikum waɗansu suka zo muku ta can sama suka shigo muku ta saman madina wa min asfala min waɗansu suka zo muku ta kasa, wato uh, mutkafurai da kurashan makka da suka zo sai suka kullo ta arewacin madina su kuma yahudan banu kurera da banu kayuka da wanda suke alkawari da musulmai da suka ga irin rundunar da suka haɗuma musulmai a madina sai suka ga kawai alkawari gama da musulmai su ma sai suka saba alkawari da yarjejeniyar zaman lafiya da suka kulla tsakaninsu na musulmi sai suka kulla musulmi ta baya musulmi suna fesin waɗannan kafiran makka gaba ɗaya hankalinsu da attention su yana ta nan bai suka ji kawai an kullo musu kuma ta gidajensu ta can baya domin an fita aka ja daga a nan aka kare gidajen aka bar gidajen ta baya sai aka ji mata da yara suna ihu a can ashe yahuda kuma su kuma sun shigo musu kanan gaba ɗaya in ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum Allah ce wa idh zagatil absaru ku tuna lokacin da idundunan ku suka juya mamala suka kado suka tsoraka kuka raurawa wa balagatil hana jira. lokacin gaba da kowa sai ya ji shi ya zo masa abin da wata zununa billahi azzununa a lokacin kuka yi tazato game da Allah anya wannan ai mun gama ina wanda ai mu da ba labarin mu kuma ba labarin musulunci ai an nike mu ai an murtuke mu ai an murkushe mu ina mu ba za mu kai ba labari ba kuna tazato daban daban daban game da Allah Allah ce hunalika tuliyal mu'minuna a wannan lokacin fa Allah ya jarrabi mumunai wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya girgiza su girgiza mai tsanin gaske zukata suka eh, kaɗi sosai hankali ya tashi kowa ya ɗauka kai ya mutu a wannan rana Allah ce wa kafa lahul mu'minina kitala ni Allah sai na ɗauke muku yakin da yakin da kai na kawai to kar ku zata kuma za ku rayu haka kawai cikin sauki ku mutu ku shiga aljanna ba tare da an jarrabe ku da irin abin da aka jarrabe mu na farko ina fata an gane suna tare da annabin rahama fa aka musu wannan jarrabawa har ta kai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi cewa da shi da wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suke tare da shi daga mumunai mata nasrullahi yaushe ne nasarar Allah ne ala nasarar lahi ƙarif allai ya ta musu cewa nasarar Allah tana kusa kuma da nasarar ta zo Allah ne yace ce jaa a nasarar lahi wa fatuwar aikar nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu da tawwaban Nasarar ita ce ta Allah sai ga kafiran suna kawo kansu da kansu suna musulunta suna shiga Musuluncin ba tare da fada ba tare da yafi ba shi yasa malamai suke cewa wallahi da izinin Allah a hasashen da ake yi nan gaba musuluncin zai rinjaye duniyan gaba ɗaya har ƙasashen turawa amma ba tare da jihadi da takwabi ba mamaye duniyan da musulunci ya a farko ta hanyar takwabi ne amma yanzu mamaye duniya da musulunci zai sake yi kuma ya dawo ta hanyar wato peaceful abin na ne kawai ba tare da an zubar da jini ko an yaki ba kasashen tura suna tabbatar da irin wannan yadda musulunci ke ke su suna cikin tashin hankali kai ni na ji wani bayahudin da ya ce abokinsa ya kamata su tashi su bar kasan faransa ma gaba daya domin kasan faransa nan da shekaru goma za ta koma kasashen musulmi za ta koma musulmi gara su koma ko amerika ko wani ko ina ne da makamantansu su kuma musulman laraba nan a sharku ausar middle suna cewa wato hobbinsu sa ransu ga musulunci da dawowar karfin musulunci da inda wato khalifar musulmi zai fito da daular islam inda za ta tafi ba ka sa za ta fito daga abun na middle east za ta fito ne daga kasashen turai shi ne Allah ma kai ta fassara cewa lokacin da Allah ya cewa alif lam mim batin rum ko wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna min fil sinina fa lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idin yafrahu al-mu'minuna fi nasrillahi yansuru man yasa ayi yi kokarin din su su ma sun zo su yi yanzu tunna kuma na musulmai Shin ake sa a cewa daga can ne yanzu daular musulunci za ta ta kasashen turai haka dukkan malamai masu tunani a shaɗan malamai suke faɗa a yanzu domin idan ka bi diddigi yadda ake musulunta yadda ake kafa musulunci a can kai akwai area da ba a shiga sai mace tana da hijabi a kasashen turai kuma su ƴaƴansu ne suka sa wannan doka suka ce kamfanoni ma in baka sa halarta za ba ba za ka yi ciniki ba in ba wannan kai ba to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ke nuna wa cewa ba za a taɓa shiga aljanna ba sai wannan abun ya faru na musu saboda haka ta shi ta tabbata wannan kamar yadda na faɗa musulmai ake nufa da su garuruwan musulmai ake nufa da su wuraren ibadan musulmai ake nufa da su musulmai ake kashewa su ake karyawa gaba ɗaya waɗannan abubuwan idan da su wanda suke mutuwa mun san irin abin da Allah ya tana da musu da yanayin da ya karfe su na cikin aljanna ne to da ba su da ba da ba damu ba Allah yana kankare waɗansu da yake so ya karba masu ya karba masu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to alayna to duba daga lokacin da wannan gazwatul ahzab ta faru duba daga lokacin da tsakanin su da iza jaa nasrullahi wal fathu tasawka duba daga lokacin da annabi Musa yayi addu'a da mabiyansa Allah ya gama da Fir'auna Allah ya ce kar ku jibar da'awata kuma na amsa addu'ar ku amma result din sai bayan shekara 40 ne aka halaka Fir'auna ne yanzu ta nabi wata addu'a da take Allah ya halaka wani ya halaka wani ya musa. eh addu'an ta karɓu amma Allah ne san yaushe ne Allah ne ya san yaushe ne wataƙila a jikokinmu ne Allah zai nuna addu'a amma muna roƙon Allah ya nuna mana tun muna ya nuna mana mu gari ƙarara Allah wallahi domin ka san Allah ya gama da ka kana gani daɗi ne insha Allah ya Allah mu roƙe ka ka nuna mana ƙarshen su muna da rai dan saurin karfin mu haka insha Allah mu fito mu ta jobi muna gudu a titi muna gode Allah shukri Allah tabaraka na'am Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato za ku nuna a ciki za ku lura a cikin alqur'ani akwai tambayoyin da za a shirya za a yi wa annabi su da yake Allah shine masanin abin da ke koye masanin abin da ke mutane ke tattaunawa kamar yadda yake ma yakunu min najwa salafatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisu wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu to za mu ga wato mutane ne za su shiga matsala sahabai sai su zauna su tattauna to wannan abin da ya dame mu kaza kaza kaza kai mu je mu tambayi manzon Allah ka fatawa ya warware mana a take Allah ya ji su sai a tura mala'ika da sauri ya gama manzon Allah sallallahu alaihi mutane za su zo su maka tambaya iri ta kaza ta kaza ta kaza ga amsan da za ka ba su ya Muhammad kuna zaune kawai kuna shiga manzo Allah zama ta well prepared kawai zai salamu alaikum ya rasulullah kaza kaza ne annabi ya ce ga amsa to za ku ga irin wannan da yawa a cikin Alƙur'ani. misali wannan shine ayar da za mu karanta yanzu yas'alunaka ma za yunfiquna ya Muhammad mutanenka mabiyanka musulmai za su zo su tambaye ka fatawa cewa ma za cikin dukiyar da Allah yake ba su dukiyar da Allah yake ba su gwargwadon wani percentage ne za su rika ciyarwa su fita suna bayarwa a matsayin sadaka kaso nawa ne daga abin da Allah ya ba su za su rika fitarwa na sadaka kulto ka gaya musu in su maka tambayan ma an faktun min khairin duk abin da kuka cire na alkhairi komen kankantansa komen yawansa to ku fara falilwali dai ku fara da iyayenku mahaifiyarka da mahaifinka da su za a fara a basu a wadata su daga nafa wal aqrabina sai yan uwanku na jini dangin yayanka yana bukata kai kani ta cire ka bashi ka suna bukata akwai wani cousin brother naka akwai wani abin da kan babbanka akwai babbanka kanin babanka yar mahaifiyarka kanin mahaifiyarka duk wani dangin ka na jini su ne bayan iyaye su ne next wani ya tama sai marayu marayu nan naku ne na wani dan uwanku na jini yanka ne ya mutu ya bar maka su a hannunsu in ka cire ka ba su ko kuma marayan wani ne wanda baka da dangantaka da jini da shi su ne na uku wal masakini sai miskinai talaka wanda ba su da abinci ba su da abin hannu wani sabili sai matafiya sai matafiya wanda guzurinsu ya yanke musu Allah ce wa ma taf'alu min khairin kai duk wani alkhairi da kuka aikata komai kankantarsa in ji Allah fa inna Allah bihi alimu Allah yana sane da wannan alkhairi yana sane da a lokacin da ka yi shi yana sane da wannan alkhairin yana sane da niyyar da ka bayar yana sane da wanda ka bawa din yana sane da iya abin da ka bayar din shi yasa Allah yake cewa inna Allah la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah ce Allah madaukakin sarki baya rena baya zalunta mutum ko min kankantan alkhairin da kai idan abu ne mai kyau kai yudha'ifa Allah zai ta ninninka maka wannan alkhairi wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah ya bada lada mai girman gaske kafin da kafa a wani hadisi na manzo Allah sallallahu hadisul qudusi Allah yana cewa manzo Allah sallallahu yace duk abin da ka aikata na alkhairi komen kankanta shi daidai da kwayar zarra in ka yi shi don Allah to Allah zai karbi wannan abun da hannun dama ne in ka ba wa Allah zai karɓe shi da hannun dama manzo Allah ce ko da yake dukkan hannayen Allah dama ne idan ya karɓe shi da hannun dama sun mai yunamiha zai rika investin maka wannan abun zai rika jujjuya maka shi a can lahira sai mutum ya je ya tarar da ayyuka lada manya-manya ba su da wato wanda ba sa misantuwa ina fata an gane ko wa ma taqalu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi ko min kankantarsa fa inna Allah bihi alim Allah yana sani da shi Allah ba zai kasa sakanta maka abin da zaka bayar din ba to wannan ayar aka ce da kafin a wajabta zakka kenan da kafin a wajabta zakka ayar da ta sauka da haka ake abinda ka samu kai sai a ba ma iyaye kaga sai a ba wa ɗan uwa na jini sai a ba marayu da miskinai da waɗanda abin matafiyan da guzuri su yi amma da ayin da ta sauka innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharibina wa fi sabili wa ibn sabili sai aka cire iyaye saboda iyaye ciyar da su ya zama to aka wajabta shi wajibi ne akan ta kawai in sun kai matsayin da suke bukata ba su da shi to su ba zakka ake ba su ba dama wajibi ne ka ciyar da su kawai sai aka cire iyaye ka gani sai aka ƙara maka wal amilina alaiha da masu aikin tara zakkan aka ƙara maka wanda bashi ya rusu yawa aka ƙara maka bayin da aka musu alkawari sun kawo su kuɗi za a aika su to wannan aya ta zakka da ta sauka sai ta goge wancan ta goge waɗansu ta tabbatar da ibnu sabili ko ta tabbatar da yatama domin dama yatama suna cikin almasaki ta tabbatar da al'akrabina wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabili wa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura a sai aya ta gaba Allah madaukakin sarki ya ce kutiba alaikumul kitab ya ku musulmi na wajabta muku yaki in ji Allah yanda na wajabta muku sallah wanda bai yi sallah ba za a masa hukuma to haka na wajabta muku jihadi da yaki fi sabilillah azumi da Allah ya wajabta shi me yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ba ba haka ba to haka nan ma jihadi Allah ce kutiba alaykumul qital ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ko musulmi Allah ce an wajabta muku yin yaƙi wa huwa kurhun lahum alhalin abu ne da ba ka so yaƙi abinda zuciya ne bai san shi yaƙi abu ne wanda yake tilas ne ke jawo shi saboda me saboda shi rai bai so ya je inda zai salwanta mutum bai so ya je inda zai mutu inda ba zai ji ciwo ma ba zai so ya je ba amma Allah ta ya zama ko muku tilas na wajabta muku yaki kuwa kurhul lakum alhalin ba fa san shi wa an takrahu shay'an Allah ce takan yi ki abu ku kyamace shi kujiranku baya san shi wa huwa khairul lakum alhali kuma akwai alkhairi a cikin shi kun ga na farko in ba a wajabta yaki ba to wani zai rika zalunta wani za a samu 'yan ta'addan da za su rika fashi suna fasan dukiyoyin mutane suna yanka su suna kashe su kuma su kwashe dukiyar su tafi za a samu wanda zai hana mutum za a hana zama da walwala da jin daɗi na rayuwa kana zaune sai a zo a far maka a ƙona dukiyarka a far maka a ƙona gidajenka a far maka a ƙona wuraren sallar a far muku haka siddar a ƙona dukkan abin da kuka mallaka sannan a hana ku ibada a hana ku addini to Allah maɗaukacin sake ce ta dalilin waɗannan abubuwa da barazana da takala da reni da intimidation duka Allah ya ce to na wajabta muku yin yaƙi kamar yadda Allah ce ya ayyuha annabiyyu harridil mu'minina alal qital ka zaburar da mu'minai akan yaƙi idan akwai yaƙi ana yi asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafa. Allah yakan sa waɗansu azzalumai da kafirai su kame hannunsu su kame bakinsu su shiga taitayensu daga takallar Allah ce amma duk da haka ba kwa su to wani sa'i Allah ce ta kan ku ki abu ku kyamace shi ya zama to akwai alkhairi a ciki Me menene alkhairin yaki na farko in yaki ne na fi sabilillahi na ɗaukaka addinin Allah da na mai da martanin azzalimi da kare kai to duk wanda ya mutu a wannan tafarkin insha Allah ya yi mutuwar shahada wanda ya mutuwar shahada kuma dan menene kan aljanna babu alheri a wannan ka ga wa asalan ka tarahu shay'an wa huwa khairun lahu da kun kishi amma yanzu ya muku zama to muku alkhairi har Allah ya yi bayani cikin suratul ma'ida ko alul ma'ida ce ya yastabshiruna bi ni'matin min al-ghayi wa fadlin zaka ga wanda yake cikin kabari in bai fito shahada har yana roƙon Allah madaukakin saki ya dawo da shi duniya a sake kashe shi ya dawo da shi kuma a sake kashe shi manzo Allah sassa da yace babu mutumin da za a kashe shi yayi burin kuma Allah ya dada raya shi sau ɗari ana kashe shi irin wanda yake mutuwa shahada saboda abin da zai gani na halala har wanda yake kabari idan ya ga abin da Allah ta rada masa in shahidi ne zai ce wa Allah ya rayar da shi don Allah ya ga duniya ya yi wa ‘yan uwan shi da dangin shi albishir cewa kada kowa ya kuskura ya mutu face ta wata hanya in ba ta jihadi ba saboda abin da ya gani na karama da jin daɗi zai je wa ‘yan uwan shi albishir Allah ce a'a ba ba dawowa bayan an mutu to kun ga wannan alkhairi yaki na farko kenan alkhairin yaƙi na biyu idan ta ci nasara aka ci nasara to za ku rayu cikin izza da ɗaukaka da daraja ku samu walwalan ibada ku samu walwala ku bauta wa Allah yadda kuke so ku yi kasuwancinku yadda kuke so ku yi rayuwanku irin rayuwar addinin musulunci ba mai takala ba mai barazana ba mai tarnaki a gare ku wannan ba alheri bane ka rayu rayuwar isa da daraja da ɗaukaka banda rayuwar da sannan kuma alheri na uku wa maghalima kafiratin kafiratan ta'khuduna aje a ɗebi ganima kayan ganima da dukiya na ganima wanda kuma za a gina addinin musulunci da wannan dukiya a gina daular musulunci kowa ya samu abin da zai rike na investment wannan shi alkhairin ki wa sa'an ta tarbahu shay'an wa huwa khairul lafi wannan ne alkhairi ka mutu aljanna tana jira idan baka mutu ba kuma ka rayu a duniya cikin izza da daraja da daukaka babu wani wanda ya isa maka barazana ko ya nuna maka ya ko ya nuna ba ka isa ba ko addini ka bai isa ba ina fata an gane ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutuwa a wajen jihadi din nan duk yadda ka fafata duk yadda ranka zai salwanta manzon Allah sallallahu alaihi yace yanda ka san cinnaka za ta cije ka dan zafin nan da zaka ji haka zafin zare ran wanda ya mutu a wajen yaki yake ji yadda kawai zaka ji dan menene tsakurin da cinnaka za ta maka abinda za a je hol ana karanta da shi kana kaucen ne kake ganin shi kai yanzu wannan ni ake nema da kaga kaya na mugunta kala kala amma manzo Allah ce duka zariran ka ba ɗaya kamar yadda cizon cinnaka yake haka kawai ɗan zafin da mutum zai ji kenan gaba ɗaya wannan karama ce shine wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum takan yi ku kiyamaci mutuwa amma akwai alkhairi a ciki wa asa an tuhibbu shay'an takan yunku so rayuwa in ji Allah ku fifita son rayuwa da zaman duniya amma Allah ce wa huwa sharru lahu akwai sharri a ciki ka fifita son rayuwar duniya a cikin kaskanci da wulakanci baka da sai baka isa ka ce kaza ba baka isa ka ce kaza ba abin rayuwar ma a hannun kafiri za ka je ka nema ka durkusa a gaban shi tana cewa sa sa sa ka jira shi awa shi da wai kana neman ya sa maka hannu wataƙila ma mace ce wanda ake neman abu ita ce mai bada kwangila ka je da ka da komai ana durkusa a gabanta ma ma ma ana ma makamantansu za ka sa hannu ka fito ta kalle ka ka gata maka ma ta ce ah, ku je mun muhammadu na fa ya ba ku haka za ka ji kafir ya wal iyazu billah ku je kun Allah naku ya ba ku Allah Muhammadu ne haka za ka ka zo neman yadda za a gina islamiyya a hana ka ka nemi yadda za a gina masallaci a hana ka ka nemi walwala na addini a hana ka aikin hanya ce an hana za an hana kuma kana ji kana gani a ci ma zarafi a ci zarafin iyalinka a ci zarafin ƴaƴanka lace wani sa'in fa son zama a rayu din akwai sharri a cikin shi wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum Allah ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ce ni Allah ni nafi sani nafi sani muku inda alheri yake da inda sharri yake ni nafi sani muku inda daukakan ku da darajar ku yake da inda kaskancin ku da wulakancin ku yake ko ba ku sani ba ina fata an gane to kun ga idan kuka lura da waɗannan ayoyi a jinjoni suke can Allah maɗaukacin sarki sai ya nuna mana kanan nasu ummatan wahidatan cewa idan kana so a tsaya a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to sai ka yi tsayuwar daɗa nan kuma in kana son lalle lalle ka shiga aljanna can sai ka tsaftace aqidanka kana nasu ummatan wahidata sai ka tsabtace aqidanka akan tauhidi da kadai da Allah mu duba bayan sai da ka to mai aqida mai kadai ta Allah babu shirka ka kan ka kakkabe komai to Allah ce to duk da haka ma aljannan ba za ta shigu ba sai mun jarrabe ka da talauci wanda ya fi tsoron Allah da ya fi bin tafarki madaidaici shi Allah fi jarraba da talauci sannan na biyu ya jarrabe ka da cututtuka sannan ya jarrabe ka da makiyan Allah abokan gaba kullum su rika kawo maka hari wa zulzilu su kawo maka hari su fito maka tana su fito maka tana. sannan kuma Allah ya ce kuma sai ka ƙara ciyarwa wa ya tsaro na kama za yi sai ka ciyar daga dukiyanka sannan kuma ya ce sai ka sai da ranka kuma kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lahu sai ka sai da rai nan sai ka ba da dukiya nan sai ka ba da ranka ka ma za yunfiqun ka ake nema a wannan wajen kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum nan kuma ranka ake nema ina fata an gane ko to wannan shi kuje je يسألونك عن الشهر الهرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن عليكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم وانا آية من البركة تأريبي دقو مشافق إن تلد دليل صونا دليل صوكا وانا آية آية a zamanin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tada wata tawaga ta mutum takwas da shugaban wannan tawagar ne Abdullahi ibn Jahash Abdullahi ibn Jahash din nan ne shugaban tawagar mutum bakwai bi ma'ana da shi ne su takwas kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tada su daga daga Madina yace su kama hanya ya gaya ma komandan shugaban Abdullahi dan Jahash manzo Allah ya ciro takarda a yeke a envelope nasa ya danka masa yace ku kama hanya kaza ku yi ta tafiya ku yi ta tafiya ku yi ta tafiya kada ka yadda ka bude wannan takardar da na baka sai bayan kwana biyu cikin tafiya suna cikin tafiya suna cikin tafiya dare ya musu suka sauka suka yi zango suka kwana suka tashi ran na biyu suna tafiya suna tafiya washe gari suka kwana sai da suka kwana biyu cif sai kwamanda shugaban wannan tawagar abdullahi bin jihar sai ya buɗe takardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta sai ya ce ina umurtanka ka tafi wani gu da ake kiran shi wadun nahlati sunan wajen kenan wadun nahlati wato nahlatu dai shine bishiyoyin dabino wadu din kuma shine wato wani a wani kurmi ko kuma wani daji na bishiyoyin dabino to takan yi dabiru ne a wajen ko ba dabiru ba ne suna ne kamar yadda za a ce maka rijiyar lemu ko a kano in ka je ba za ka ga lemu ba ba za ka ga rijiyar ba amma sunan wannan area abu ana kira shi mai rijiyar lemu ko rijiyar zaki Dan ka je ta can kofar ka buga ka fita za ka je tsohon abin nan sabon new abin nan Eh, eh, eh, biyu ke to kada shi ma rijiyar zaki in ka je wata gida ba rijiyar ko ba zaki amma suna ne to shi ma wannan dajin dabino wadin naflati yana tsakanin makka ne da da ta'if to yace ku je wannan wajen ku zauna a wannan wajen ku takwas ku rika sabon ido a ɗin din shawa da kafirai ba ɗaya ku zama to spy kuna aiko mun da information labaru ku zama to mu menene spy kada ku yi wani abu sabanin abin da na sa kuɗi ku laɓe wajen tattara mun bayanai da komai da kuke gani a wajen suka tafi yace bayan ka karanta ka sanar wa abokan tafiyan ka mutum bakwai din nan da na haɗa ka da su ka ce musu ga mission dalilin fitowar mutum domin ba su san ina za su ba ba su san kuma dalilin fitan ba ba su san mission din da aka ba su ba nauyin da aka ba su aikin da aka ba su ba sani ba ya ce to kai wanda su jagoran su bayan ka karanta ka sanar musu amma ka ce musu babu tilas a abun wanda ya ga dama ya ji wanda ya ga dama ya dawo a jini, da ya karanta ya sanar musu ya saƙon manzon Allah ga abin da takardar manzon Allah ta kunsa gashi gashi gashi dukkansu ya suka ce sun yi mu baya ba da koma ina fata an gane ko da suka je suna zaune din suna tsayin suna tsayin suna lura sai ga ayarin ƙurayshawa karaban su, na fataucinsu da dukiyarsu inda suke buya sai waɗansu mutane eh, wannan karaban ɗin da dukiyar laraba da ayari sai suka zo suka yi kafe suka saukar duk da su su ba su sani ba sai suka ga irin dukiyar da suka ɗauko da abin da suka mallako sai waɗannan suka ce to waɗannan in ba mu fara musu ba fa muka gama da su mu riga su to su fa suka gano mu za su gama da mu gara tun da mu muka riga ganin su mu aka musu kun wani abin da ya zo musu amani a kwakwalwa sa'anin abin da zo Allah ya ce su yi to shi kenan sai shawara ta zo cewa kawai su far musu ɗin sai suka far musu ba sai suka kashe wani mutumin da ake kira shi amru ibnul hadrami suka kashe shi suka kama mutum biyu ɗaya ya kuje ya gudu ya tsira sai suka kawo dukiyar nan gaba da suka tabo da ita da waɗannan kamammu guda biyu wancan kuma an kashe shi ɗaya gudu ɗaya suka kawo hanya neman gina ba su gama gabarin information gaba ɗaya to lokacin da manzon Allah ya tura su ɗin cikin sallallahu sallam cikin watan rajab ne watan rajab kuma yana daga cikin watan ashurul hurum watanni hudu da Allah ya haramta yaki a cikinsu ya haramta kai hari ya haramta kisa to sai aka da su kuma ga su sun yi to sai suka dawo madina ga kamammu guda biyu ga dukiyar da suka tattaro to ga kamar yaƙi sai yaƙi sai ya kaje sun ɗaya boko ne masu dawo har da fursunoni yaƙi to shi na sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga ga mutane da ya tura ga kamammu ga dukiya maza da ce ya bai labari suka ce gashi gashi gashi maza da ce abinda na tura kuku yi kenan sai suka yi shuru wata rajab sai sahabai lahi alaihi sai suka kullace su saboda sun saba wa abinda manzon Allah ya ce su kun ga al fillahi kenan fushi domin Allah kai fushi da wanda ya muna naman dan Allah sai suka fusha suka fushi suka kullace su su kuma larabawa mushirkan ƙuraishawa na makka suka ga su kuma tun da Allah ya yi su tun ma kafin zuwa musulunci babu wanda ya taba halatta watannin nan da aka harta yaƙi sai annabi duk annabawan da suka wuce da waɗanda suka wuce babu wanda ya taba zubar da jini ya kai hari har ya kisa har ya tattaro abun nan sai annabi da mabiyansa kun ga an samu abun magana dama ana neman ka da maganan ba a samu ba yanzu an samu magana mai hujja ma ina fatan gane kun san mutumin kirki ko malami mai wa'azi to shi laifin shi dan haka ba babba ne za a yi ta yaɗa shi ka ji labarin ustazun nan ka ji labarin wannan malam ka ji abin da mutum dubu fa suna yin abin kullum ba mai magana amma shi special da wanda dama yake jin haushin wa'azin naka da wanda dama ka hana su cin abinci ka kore musu kwastoma ka ce bokanci haram ne mutane sun gane ya daina samun kwastoma yana kullace da kai a'a ka wayar da mutane sun daina biyayya makantacciyar biyayya ka raba mutane da bidiyoyi wani da aka bidiyan yake ci ta raba mutane da taron kaza taron kaza taron bayan kaza ta ake samu a kunna na fa ne duk dama masu kullatan ka daban ne wani dan siyasa yana nan ka raba shi da jama'a wa'azinta ita ta sa ya rasa dan daba da yan satan akwati da menene gaba daya kowa yana kullatan ka san haka yake mutane ne ce su yi sun ga malami su gan shi kaman kawai mala'ika da baya sako ya zama to ma'asumi haka ake so a zama a ga 'ya'yan da an nuna kasance a ganta tamkar mala'ika ma'asumiya wanda ba ta zunubi da ya wannan kawun malam ne ana so a ganshi kamar mala'ika wannan baban malam ne kamar mala'ika na wannan wa ne tsani ne cousin ne duk wani wanda aka danganta shi aka ce suna da dangantaka ta jini da malami ana so a ganshi tamkar shafaffe da mai wanda ba ta saba wa Allah haka mutane suke tunanin wannan al'amarin Allah al'amarin Allah ba haka ba na sha buga mana da 'ya'yan annabawa ko dan annabi nuhu ya gagare shi matan annabi nuhu matan annabi nuhu ta gagare su ko ba haka ba mahaifin annabi ibrahim ya gagare shi babban manzo Allah sallallahu alaihi ya gagare shi shige shi firawun ga yadda yake ga matan shi yar aljanna ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha daga ne malami ya fito ya zo masallaci limanci da wa'azi dan shi kuma yana can shi kuma ya kama hanyar nafuro ba dole bane shi ya zo masallaci Shirya ce ta Allah shiriya ce ta Allah kai ne limami yana shi ko shi ne wani oga a wani kula amma malami haka Allah yake al'amura shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala to larabawa dama suna kullace da annabi ya rike musu wuya ya mutane sun musulunta sun daina al'adu sun daina bauta ma gumaka sun yi imani da shi kaza kaza kullun su sun musulunta to yau an samu abun magana manzon Allah Muhammadu ya halatta watan da aka haramta yaki a ciki ba wani makhluki da ya taba zubar da jini yau Muhammadu sai abun ya zama to ta can magana ne ana zuguguta ta to ba gashi ba ga Muhammadu gashi da mabiyansa ana zuguguta su kuma wanda suka yi abun su kuma nan yan uwansu musulmai suna blaming din su me yasa ga abinda annabi ya sa ku kai wani abu kaza ba ya ce kar ku komai ba kai ku isfari ku dawo to kace nace kace nace sai yayi yawa kawai ina fata an gane ko to shine sai Allah ce to su ya Muhammad ta ina bayyana ce ya Muhammad su a kafirai suna zubuguta suna cewa ka halatta wata na haram su kuma nan sahabai suna tambayar ka me hukuncin waɗannan da suka halatta wata sai Allah ya saukar da aya ina fata an gane ko sai ya ce yas'alunaka an shaharil harami kitalin fihi ya muhammad za a zo a tambaye ka game da watannin haram guda hudu din nan watannin haram guda hudu din nan mun su uku a gere ko zulqada zulhijja sai muharram sai kuma ka tsallake sai ka je rajab to za a zo a maka wa na ya muhammad kafirai ke da za su yi wata waka wa kamar kai ne malami an ka kuɗi aka neme su aka rasa aka ce to sai a tura ta za a ku je ku tambaya mana mana me muhimmancin rikon amana in ya ba ku amsa ina fata an gane ko in ya ba ku amsa da wuce to aka rama kallahu ina kuɗi kaza da aka ba irin wannan kan ma aka zama wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba ko yawa yas'alunaka an sharil harami kafirai za su yi gangami ko ƙurashawa su zo su tambaye ka fatawa ta ta'annuki su ce da Allah Muhammad muna da tambaya me hukuncin yakin a cikin watannin haram da sanuna ta shari na Afirka idan ka ce haramun ne bai dace ba sai su je to shi kenan ta yaƙi shi raja kun gane abinda suke so su yi Allah ka daure kanka da kanka to sai Allah ya ce ga amsan da za ka ba su ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kul ka gaya musu babu shakka kitabun fihi kabirun yin yaƙi a cikin watannin haram babban laifi ne babban laifi ne wannan ba ma denying ba ma kokonto babu ja akan wannan amma ka gaya musu su abinda suke yi su kafiran na wasaddun an lahi? hana mutane shigowa addinin Allah wa kufrun bihi da kafurcewa Allah da suka yi suna zaune cikin kafurci wal masjidil harami da hana mutane da suka yi su je nawafi a jikin ɗakin Allah ba an hana a sahabai ba a sulhu hudaybiya wa ikhraju ahlihi minhu na hudu da fidda yan garin makka da aka yi ba tare da haƙƙi ba aka kore su aka hana su zaman garin aka fidda su har suka yi hijira suka bar garin ka nuna musu wannan shine akbaru inda shi shine mafi girman laifi suna nawa suka take laifukan su nawa ne saddun an sabili lahi hana duk mai shiga addinin Allah su ana su ga kafurcin da suka yi na kafurcewa Allah ga hana mutane zuwa kaba a bauta wa Allah ga kuma koran 'yan makka 'yan harami da suke suka fi da su waɗannan laifuka hudu da suka yi su ba laifi ba ne sai wanda ya yi sau ɗaya kawai ya je ya yaƙi a cikin rajab idan keta hurumin rajab haramun ne abun magana ne babban laifi ne su kuma hudu suka yi ko ba ku gane abin lojin ɗin ba ne yawa in laifin muhammadu ɗaya ne na ku hudu ne in ce a watan raja, babban laifi ne to kuna ku kuka manya-manya har hudu kuka yi me yasa kuka take naku ba kwa maganan su ba kwa ganin girman naku ba kwa surutu da zugubuta naku sai wannan da aka yi sau daya to naku ne wancan babba ne amma naku shi yafi girma a wajen Allah ka gaya musu haka ya Muhammad irin amsan da zaka ba su kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sannan ka ƙara jaddada musu wal fitinatu fitina ta shirka da suke kai da rayuwar kafurci da suke kai da fitinan al'umman musulmi da suke yi nan kuma kamar amsan da za a ba musulmai da 'yan uwansu da suke ne su, yanzu an ba kafirai nasu amsa yanzu su waɗannan yanzu musulman da suke blaming waɗannan suke zargin waɗannan sun je su yi sabanin abin da annabi ya san aka ce ai alfitina fitinan waɗannan mutanen da aka kashe da aka kamo da yadda suke fitinan ku su hada ku addini ai ya fi minan katli ya fi kashe sun da aka yi kun gane amsa ke sai Allah ya ce musu bari ma in gaya muku bayan ma wannan din wala ya zaru na yuqatiluna ku ba za su gushe ba za su taya an kafurai za su yi taya an ku dabaru hanyoyi daban daban daban daban daban wala ya zaru ku duba ba za su gushe ba repeatedly continuously za su taya an ku yaki daban daban hanyoyi daban daban za su kullo mu. ko su yaƙi rayukanku su kashe ku ko su yaƙe ku economically yadda suke yaƙa menene tattalin arzikinmu na yanzu ko su yaƙe mu a ilmance za ku ga duk hare-haren da ake kai a garuruwa yawanci ɗaliban ilimi ake kai wa da makarantu don a kulle makarantu a samu ba ɗaliban da za su yi karatu idan kuka lura yawanci wanda ake kai ma harin a yayyaka su matasa ne da matan da suke haihuwa matan ba su suke haihuwa ba to an kashe su matasan da suke karatu ai su za su girma su zama to soja nan gaba ko eh su zama to yan sanda nan gaba eh su zama to SS nan gaba eh su zama to immigration su zama to custom eh to a rika kashe irin waɗannan categories na matasan su a rika barin tsofaffin tsofaffin su mutu ba masu maye gurbin su to Allah ce ba za su gushe ba za su ta yaƙan ku kun musu wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum sai ran da suka ga sun raba ku da addininku. direct or indirect in aka kashi aka rusa makarantu aka hana ilimi an kashe al'umma an raba su da addini za a zagaya a ta kashe malamai a ta kashe malamai inda aka ɗauki malami ba mai yaɗa ilimin addini a wajen al'umma musulmi sun zama to jami'ai ba su san komai na addini ba sun raba ku da addini inda nafi a tayar dukkan addini kuma amma Allah ce in ta in fada za su iya haka suke buri su muku Allah ce wa man yartajid minku duk wanda ya ja da baya daga wannan barazanan da kafirai suke muku ya ja da baya wai shi ba zai yaki ba ya ja da baya ya tsorata wai mu ake ta kashewa mu ake ɓatawa ya ja da baya addinihi ya bar addini ya bar taimakawa addini ah, ina ah, ku je ku je dalla alaji muna son mu gina makaranta ne ko masallaci ko dalibai ne muke so wani ya samu scholarship ah kana ce muni nan boko ran ne ba na kuje ba wanda zan taimaka in sponsor din shi a ce mu ni dan boko haram ne masallaci muke so ba ruwana a ce ni ina da alaka da boko haram ba zan gina wa masallaci mu ba mu asiri to wanda ya janye wa mayar tadid min wanda ya janye an dinihi daga barin taimakawa addinin nan nasa wani ma ya yi ridda ya canja addini fa ya mutu har ya mutu wa huwa kafirun yana kafiri a wannan yanayin fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan su rusa ayyukansu tun a nan duniya har gobe kiyama da fallolin da kai a can baya da hajjin da kai a can baya da zakkan da kai a can baya da komai da kai sun rushe la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin to haka nan gobe kiyama ka rusa duniyarka da lafiyarka in ji Allah subhanahu wataala wa ulaika kuma waɗannan mutane su ne ashabun nari su ne mashiga wuta hum fiha khaliduna kuma in suka shige ta za su dawwama ne abadan abadan dindindin kuma daram daram a cikin wuta babu ranar fita Allah ubangiji ya tsare mu ya tsare mana imani akwai tambayoyi to ina abin alaihi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba zai wata da bayyana ko kayan da shi ko da ba. To. Na ce ne yi Na. Sai an kada ya zo da kayan da ya fara da su ta maka. na itikafi yana da lokaci ya wuce ya wuce kawai da itikafi ba a lizinta maka sai ka gama su gaba daya an fi so dai mutum ya gama kwanakin ya yi sallah tare da neman ya komai amma gwargwadon abin da mutum ya yi wa kansa in ya yi shi alhamdulillah ta yi biyar saura biyar al'ada ya zo mata shi kenan la kula la nafsan illa wusa sai ta fita ba a rama yin tikafi ba a rama wannan shi na to idan alwashi ta yi to lokacin shi ya fita tunda ai babu wani lokacin da za ta yi tikafi sai a wani ramadana ina fata an gane ko yawa sai dai kawai idan eh, abun nan idan alƙawari ta ce a watan ramadana za ta yi to kuma itikafi din ba a yi shi sai a goma karshe idan ta ce baɗi ne to baɗin ma na nashi itikafin yana nan sai dai ta ce baɗin bari ta cike ta wannan biyar ɗin shi kenan in Allah ya nuna masa ya tsawaita ran kenan mutum ne sanda ta sa kuskure ba ba ya sanda ka kira sanda ba sai ya sanda sai da bayan wani da aka yi shi wa ya yi sanda mutum sanda da ya fara ya sanda sai ya sake dukhulus salat dukhulul waqti yana daga cikin sharuɗan sallah shigar lokaci yana daga cikin menene sharuɗan sallah dole sai ya jira wannan sallar da yayi sai ta zama to masa nafila insha Allah ina fata an gane idan kuma lokacin ta ya shigo ta farilla din sai a yi da shi wannan shine abin da zai yi اللهم اعز الاسلام والمسلمين shirka الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا